Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wannan shiri na ra'ayoyinku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. To mai sauraro maudu'in da muka gabatar a wannan rana shine hukumar alhazan najeriya ta sanar da ƙarin kusan naira miliyan biyu kan kujerar aikin hajjin bana ga maniyyatan da suka riga suka zuba kudadensu wannan dai mataki ne da ya yi matukar baiwa jama'a mamaki tare da ƙara haifar da fargabar cewa dubban maniyyata ba za su iya sauke faralin bana ba tambayar da muka ajiyo mai sauraro ita ce me za ka ce game da wannan ƙari da aka yi cikin yanayi na ba zato ba tsammani wani tasiri kake ganin cewa wannan mataki zai yi kan maniyatan najeriya a bana to malami na gaba wani sako kake da shi assalamu alaikum rediyon faransa mai albarka Suna na umaru kambaya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebin najeriya muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon faransa da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakinmu A gaskiya kan al'amarin tsadar kuɗin kujerar aikin hajji a Najeriya bana akwai matsala. Dama dai can da wuri wani tsohon malami ya ce ku yi ƙoƙari ku je aikin hajji tun ba hana ku ba. Don yanzu ga shi mu ta kawo yanzu. Talaka ya yi tauna ƙwalla, ya yi noma, ya yi ga aiki, ya haɗa miliyan biyar da kyat ya je ya kai da kuma an ce sai ya ƙara wasu miliyoyi kuma. Ya zai yi kenan. Ya kamata gwamnatin tarayya ta yi nazari ga al'amarin ga ta tausaya ta san hanyar da za a bi a sauƙaƙa al'amarin ga. mai ishirina ya ce iza dinu lan ya kamul falaka na duniya idan addini bai kammala ba duniya ba ta zamowa kammala addini kuma shine sauke wajibin aikin hajji da kuma ziyarar manzon Allah daga Umar Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan Faransa mai albarka mai magana Bashir Garba Amadi jihar Sokoto ga lokal local government. Dangane da karin kuɗin aikin hajji da gwamnatin Najeriya ta yi zuwa naira miliyan biyu da wani abu bai zo mana da mamaki ba domin mun san wannan kasa su ba talaka ne a gabansu ba kuma <clears throat> babu jama'a kasan nan a gabansu su kawai abin da suke so su samu kuɗi. saboda haka diye da za su yi shugabannin najeriya ba za su iya hana talakan najeriya zuwa aikin hajji ba insha Allah duk haɗin kan turawan da suke yi da su cuci jama'ar najeriya insha allahu ba za su ga talakan najeriya goyon su ta karewa game da zuwa aiki hari na gode mai magana bashar garba dutsa za su sokoto ga da lokal government a kwamarar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to game da ƙarin kuɗin aikin haji wanda aka yi aka kara kusan naira miliyan biyu bisa ga kuɗin da mahajjata suka zuba to gaskiya wannan abun ya zo mana ba zato kuma ya zama wajibi mu yi kira ga mai girma shugaban ƙasa don girman allah a dubi wannan ƙari din a janye shi in ma son samu ne kamata ya kasance an rage kuɗin aikin hajji din na farko waɗanda aka sa domin a samu yan uwa musulmi su sauke farali sannan muna so mai girma shugaban ƙasa ya sani abinda mun ka san ya sani ne saboda musulmi ne shi ya sani ita ce ƙasa wadda aka fi an sa addu'a so matsalar da najeriya take ciki ya kamata a samu sassarcin kuɗi domin a tahi awa ƙasa addu'a wannan matsalolin da muke ciki mu samu ubangiji allah ya kawo mana da su mai girma shugaban ƙasa ka waiwayo ka sabke waɗannan kuɗi don girman allah domin a samu zuwa aikin haji na gode kware kuma da nasiru ma'azu shinkari assalamu alaikum gidan rediyon faransa gaisuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo sunana malam ango malam makaranta ya wuri ƙarin kuɗin kujera aikin hajji da hukumar kula da aikin hajji a najeriya ta yi naira miliyan tara da dubu ɗari tara da dubu goma sha takwas kan kuɗaɗen da aka biya a baya san bai dace ba ya kamata a sassauto da wannan ƙarin kuɗin domin su sauke farali wani ba a san yadda ya yi tauna ƙulla ya haɗa kuɗin ba domin ya sauke farali haba gwamnatin tarayyar najeriya don allah ki sassauto da ƙarin kuɗin ku tashi lafiya gidan rediyon faransa malam ango malam makaranta ya assalamu alaikum gidan rediyo faransa mai magana lawal manchester kan ba jihar kebin kabayin najeriya gaskiya ba mu ji daɗin wannan ƙari da hukumar da zai ta ba abin ya tasowa ma musulmin najeriya hankali kwarai kwarai kwarai da gaske mutumin da ya biya kuɗi ne sama da shekara guda ko kusan shekara guda yanzu kuma daga baya ba a san halin da yake ciki ba ko a ce an ƙara mai kuɗi kuma kuɗi ba ɗan kaɗan ba wannan abin duba ne ya kamata gwamnati ta canza tsari kuma ya kamata wannan cikon idan har wani abu na ga tunani ga gwamnati gwamnati ya kamata ta yi shi in so a jira gaba in ƙarin za a yi sai a yi ƙari wannan ƙarin bai yi ba kuma ba mu ji daɗi ne ba kuma wannan zai kawo silar a samu raguwa ga mahajjata bana adadin mahajjitan za su na zamanto ya rage don haka bai kamata muna kira ga umar alhazai da kuma gwamnatin tarayyar najeriya da su yi duba da wannan tsarin da suka fito da shi su yi wa allah su san hanyar da za su bi su ga cewa an walwale wannan matsala na gode mai magana lawal manchester kan ba jihar kebbi tarayyar najeriya sashen hausa radio france international suna na rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakure da ke jihar katsina a tarayyar najeriya dangane da karin kuraɗen kujerar hajjin bana da gwamnatin tarayya ta yi hakan sansan bai zo mana da mamaki ba domin hakan ya nuna cewa lallai aikin haji ya nuna cewa ba na masu karamin karfi ba ne idan aka yi la'akari da a baya an sanya kudaden nan masu karamin karfi sun iya kokarin su sun biya kuɗaɗe a baya suna tsammanin cewa sun gama biya sai ga shi an zo an waye gari kwatsam an kara masu kusan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari tara to gaskiya wannan karin samson babu adalci a cikin shi kuma ya kamata gwamnatin tarayya ta taimaka ta yi wani abu a kai domin sauƙaƙa ma waɗannan bayan allah aka yi la'akari da irin halin matsin tattalin arziki da ainihin al'umma suke ciki daga ƙarshe muna yi ma nan mai ne ta fatan alheri Allah ya ba su ikon cika wannan kuɗaɗe Allah kuma ya sa su je hajin bana lafiya kuma su dawo lafiya Allah kuma ya sa su yi karɓaɓɓiya ya kawo mana daidaiton al'amura a Najeriya baki da Rabiu Nuhu na Buka daga karamar hukumar Bakura da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. mai magana hassan albasari abu afan angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yoban tarayyar najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don nazare muna godiya sosai gidan rediyon faransa to tabbas maudu'in mu dai na yau abu na farko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba da za ga cewa kusan wannan al'amari dai za mu iya cewa kai tsaye an so dai a hana mutane ne zuwa ɗakin Allah duba da za a ga cewa ko a baya ma dama manzon Allah da ya mana nuni akan cewa ku je ku aikin haji kafin wani lokaci ya zo a hana ku wannan kadiya mutane dai abin ya ɗaure musu kai to kaga yanzu mu'jiza ko kuma in ce maganar manzon Allah yake ƙara tabbata duba da za a ga cewa a baya an biya kuɗi ƙasa da haka kusan kowane shekara sai a samu ƙarin miliyoyi to a yanzu ka ga su alhazai sun cire babu da akwai ɗinsu sun sake jiki akan cewa sun gama kammala biyan kuɗi to a halin yanzu kuma an ƙara bujuro musu da wajen ƙari na wajen kimanin naira miliyan ɗaya da naira dubu ɗari tara da wani abu to a ga zahiri na gaskiya alhazai da yawa za ka ji bakin su cewa su wallahi sun haƙura hassan albasari abubakar faɗan Assalamu alaikum ya rafi Hausa suna na Umar hariba da Yabadam dan gudun hijira mazauni jihar Difa jamhuriyar Nijar. Hakika muna jinjina wa rundunar sojojin na kasar mu Najeriya a bisa namijin kokari da suka yi wajen ceto dalibai sama da ɗari na kuruga da ke kauyen jihar Kaduna. Hakika wannan abun farin ciki ne da abun murna ne da fatan sojojin za su ceto ga waɗanda suke hannu 'yan ta'adda. da ke jibge. Daga ƙarshe muna addu'ar Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ku tashi lafiya ya rafi Hausa sunana Umar Harifare Abadam don gudun hijira mazauni jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio France mai magana Alhaji Abdulaziz Abu Zairi daga Tiliyan jihar Tawan Jamhuriyar niger A gaskiya wannan kari da aka yi ma alhazan Najeriya har kusan miliyan biyu naira. To a gaskiya abun bakin ciki ne musamman ga wanda suke niyyar sarki fadali bana. Da fatan Ubangiji Allah sa da gwamnati ta kula ta dibi da halin da 'yan ƙasar nigeria suka ciki ta musu sassauci wannan al'amari. Don saboda kasa idan an ce dole sai an biya kusan miliyan kilomita gaskiya wasu sai dai su fasa tahiya. faransa France ra'ayi na kenan sunana Alhaji Abdulaziz Abu zai daga filin jihar ta Jamhuriyar Nijar mu ta Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin. a madadin kafatanin abokan aiki musamman hassan alhassan silaja wanda ya sarrafa na'ura domin sada na da ku shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international